wannan kuma yana cewa mai hukuncin hudu ba da harshe da ba larabci ba ko kuma a yi da larabci rabi kuma a yi ko da hausa ko da turanci hudu ba da ka yi ta da larabci don manzo Allah a lokacin da ya zo madina a cikin majalisin shi a cikin tarayya akwai waɗanda suna harshen larabci akwai waɗanda suna harshen ibrananci akwai waɗanda suna harshen wato farisanci duk akwai su ko amma bai ce ma kowannensu su yi hudu ba da wata wani harshe ban da larabci ko da shike na ji labari wata fitina ta sami wasu 'yan uwanmu a kasashen yammacin afirka sun fara yanzu suna su suna su an kawo mini su a rubuce a cikin wannan abun na'urar nan da abun cikin telefon an zo na gansu suna hudubar juma'a da harshen fillanci watakila ma wannan ma ba fillanci ba <laughs> ina so da ina samu sai in gita masu mala ba <laughs> su duba ko wannan harshe harshensa daidai ne na tabbata dai fulani ai malamai ne a cikin fulani akwai malamai akwai limamai ga shehu usmanu da abdullahi wanda ba samu abdullahi suna magana a samu irin cikin larabawa da samu babu irin shi zamanin shi saboda haka wato ba fillanci shine laifi ba ne a'a sha'ani ne wasu suna karanta littattafan da ba su shafe su ba kamar hanafiya su sun ba da izini kai hudu ba da harshen su da harshen farisanci kai hudu ba da harshen wato harshe da irin na atiya na asiya wato abubuwa da kamar na harshen indiya ko abun nan kai dinga yin kai dinga yin wa'azi kai dinga karatu to amma wannan kayi shi naji gobe kuma in ka je lahira ka ce a ah, baka yi juma'a ba saboda waɗannan hudbobinka ba sa cikin tsarin mu ya za ka yi da shi ka yi yadda shi mai abun ya yi ka samu ladansa shi ne dai wato mafassarar hudba ba laifi ba ne idan aka a shirya hudba rubuce a ba wani kafin liman ya karanta ta zuwa fassara wa jama'a su ji ta kamar na ga anan masallacin abuja su da kam suna yi ban sani ba yanzu ana yi ko to ka ga ba abin da ya fi wannan sai a karanta musu kuma a fassara musu mutane su ji shi kuma ya tashi yi huduwarsa nomali ba komai a takaice dai fatanmu duk musulmi allah ya haɗa zukatansu ya tsarkake zukatanmu da zukatansu ya ba mu kuma kamun kai da nisantar abin da allah baya so